السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد إمام المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آه، درس منا قومك imam malik ya waito cewa hadisin ya zo masa daga abdurrahman ibn abi bakr abdurrahman ibn abi bakr ne siddiq dan shakikin aisha radiyallahu anha dan sayyidina abubakar shine babban dan sayyidina abubakar musuluncinsa ya jinkira ya yi jinkirin shiga addinin musulunci bai musulunta ba sai gabanin fatahu makka kafin fatahu makka ya musulunta ya je yakin badar alhali yana mushriki tare da kafirai ya je yakin badar daga baya yana ce ma mahaifinsa sayyidina abubakar cewa na ganka wajen yaki in na ganka sai na kauce inda kake sayyidina abubakar ya ce ni ko da na ganka da na kashe ka ɗansa ne shi lokacin yana kafiri lokacin bai musulunta ba yake ce ma mahaifin sayyidina abubakar in na ganka sai na kau don kan mi'arar gama ya zamanto na yi yaƙi da kai shi ko sayyidina abubakar ce ni ku da na ganka da bin ka zan yi sai na kashe ka <laughs> a shakikin aisha ne radiyallahu anha ya ya musulunta kamar yadda muka ce kafin fatihu makka sannan ya zo ya kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halarci yakin yakin yamama yakin yamama shine yakin da aka kai ma musailimatul kazzab musailima wanda ya da'awar annabci sai na abubakar bayan ya zamanto khalifa yana daga cikin yakin da ya aika domin a dawo da su zuwa addinin musulunci yakin yamama abdurrahman ya halarci wannan yaki da hannunsa ya harbe mushrikai wajen shida ya rasu a makka a kusa wani waje kusa da makka saffa sai aka dauki aka dauki gawar sa aka kai cikin garin Makka aka binne shi shine aisha radiyallahu anha ta je ta ziyarci kabarin sa ta tsaya ta masa addu'a a take cewa har take wakar ta da take cewa wa kunna ka nadmani judaimata hiqbatan min ad-dahr hatta qila lam lam yatalaqaya falamma tafarraqna ka'anni wa malikan لدى افتراق لم لم نبت ليلة معا wanda yake ɗaya daga cikin dalilan da malamai suke kafa hujja kenan na halarcin ziyarar makabarta ga mata domin aisha radiyallahu anha ta yi ta ziyarci dan uwanta abdurrahman ibn abi bakr siddiq ko da bakwai kenan tunda sa'ad ibn abi waqqas ya rasu shekara ta 55 aisha radiyallahu anha ta rasu shekara ta 58 saboda haka tsakanin ko da shida ko da bakwai kenan tsakanin nan wajen ya rasu sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qad dakhala ala aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajen aisha radiyallahu anha yar uwarsa wanda yake nuni muharrami zai iya shiga wajen yar uwarsa ba tare da sai ta yi masa hijabi ba babu hijabi tsakanin mutum da yar uwarsa wadda suka fito ciki daya ko wadda suke li'abi ko wadda suke li'ummi yawma mata sa'ad ibn abi waqqas a ranar da sa'ad ibn abi waqqas ya rasu sa'ad ibn abi waqqas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne daga cikin musulmin farko yana daga cikin musulmi na farko da suka yana daga cikin mutane na farko da suka musulunta ya ce laqad ra'aytuni salisa salafa laqad ra'aytuni wa ana thuluthul islam yace na samu kaina alhali lokaci a lokacin da nake ni ne kashi ɗaya cikin uku na addinin musulunci wato bi ma'ana mutane biyu ne kawai suka riga shi shiga addinin musulunci la'alla yana nufin daga maza daga maza ƴaƴaye yana daga cikin wanda suka musulunta daga farko yana ya musulunta da shi shekara goma sha bakwai dan shekara goma sha bakwai saurayi ne lokacin da ya musulunta da ya musulunta sai mahaifiyarsa ta ce masa yanzu wannan wani irin sabon addini da ka tsoro da shi ka zo kake yi to ni kuwa ba zan ci ba ba zan sha ba har sai ka bar addinin ka ka dawo addinin mutanenka in kuma ba haka ba zan dauke in kuma ba haka ba yunwa ta kashe ni in ya so a duniya a rinka aibata ka a ce ya wanda ya kashe uwarsa shikenan sai ya kyale ta ta kwana ta wuni bata ci komai ba kashe gari sai ga abin nan alamar rauni ya bayyana a jikinta sai ya ce mata ya uwata kin ga ko da kina da rai guda ɗari ne sannan Allah ya rinka zare su ɗaya bayan ɗaya ba zan bar wannan addinin ba don haka in kin ga za ki ci abinci ki ci abinci in kin ga ba za ki ci abinci ba kuma shikenan ki je ki halaka saboda ta a nan wajen ba a da'a ga mahaifi wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuqihuma idan iyaye suka tilasta maka kan kai shirka da Allah ka bar addinin musulunci ka shiga addini wani daban fala tuqihuma kada ka bi su amma duk da haka wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ka ci gaba da kyautata musu amma kar kai da'a gare su amma kyautatawa ko kafire ne su ko sun nemi maka kai kafirci ka ci gaba da kyautata musu amma dai ba za ka ji su akan kai kafirci ba to haka sa'ad ibn abi waqqas ya aiwatar da wannan ayar a aikace saboda haka da ta ga abin ya zama to haka sai ta ci abincinta <laughs> a ya yi hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je yakin badar saboda haka yana daga cikin badriyun eh, mun san abin da ya zo a cikin falalar yakin badar ko a san daga cikin abubuwan da ake tantance sahabbai da shi wajen matsayinsu shine a ce wannan yana daga cikin a cikin muhajirun a ce yana daga cikin as wanda suka musulunta na farko bayan nan kuma a ce badri ne yana daga cikin wanda suka halarci yakin badr daga cikin ansar kuma a ce wannan yana daga cikin ahlul bai'atul ahlul bai'atul aqaba suna daga cikin wanda suka je suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a kafin ya tafi Madina tun yana maka yan bai'atul aqaba guda biyu yi ɗaya mutum goma sha biyu ɗaya ko mutum saba'in da yan kai eh, to wannan in ya kasance haka yana daga cikin asabiquna cikin ansar kenan to sannan bayan nan kuma sai a ce shi ma badri ne in daga cikin ansar ne kuma ya halarci yakin badar to wannan wani matsayi ne matsayin wanda suka je yakin badar shine Allah ya yafe musu gabaki daya cewa duk abinda suka yi Allah ba zai musu azaba ba sannan mataki sannan mataki na uku da ake mayyaza sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka halarci al-Hudaybiya wanda suka halarci bai'atul Ridwan shekara ta shida wanda suka musulunta kafin bai'atul Ridwan shekara ta shida bayan hijira su ne ake ce musu su ne ake ce musu ahlul bai'atul Ridwan sannan wanda suka musulunta bayan bai'atul Ridwan kafin fatuhu Makka sannan kuma wanda suka musulunta bayan fatuhu Makka to shi abu uh, sa'ad ibn abi waqas asal sunansa sa'ad ibn malik az-zuhri uh, daga cikin bani zuhra ne ubansa abu abu waqas shi malik din da shi da mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan baffanni ne yan baffanni ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya ga sa'ad sai ce wannan khalina ne wannan kawuna ne dan uwan uwa shine kawu ko yace wannan kawuna ne ku nuna min waye yake da kawu a cikin ku yana alfahari da cewa sa'ad ibn abi waqqas dan uwan uwarsa dan uwan mahaifiyarsa ne sallallahu alaihi wasallam to shi sa'ad ibn abi waqqas yace ya je yakin badar a lokacin babu ko gemu a fuskarsa in ya shafa fuskarsa baya sai fata kawai yake ji baya jin wani gashi da sauran samartakarsa eh, a sannan yakin uhud a yakin uhud ya yi abun gani ya taka rawar gani dan a wannan yakin ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka ciro kibiya yana miƙa masa yana ce masa irmi fidaka abi wa ummi in kai harbi mahaifana biyu su zaman zamanto fidda'u gare ka shi yasa sa'ad yake cewa ban taba jin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada iyayensa su zaman to fidda'u ga wani ba in ba gare ni ba wannan falala ce ta sa'ad ibn abi waqqas kuma a wannan yakin na Uhud ne yanda ya tsaya ya kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam albarkar wannan kariyar da yawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a yace Allahumma stajib li sa'adin idza da'ak Allah ka amsa addu'ar sa'ad yaushe ya roke ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masa wannan addu'a kun ga kun ga albarkar kare kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare martabar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kare sunnarsa da kare sunansa da kare duk wani abu da ya danganci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka sa'ad ibn abi waqas yana daga cikin mustajabud da'awa yana daga cikin istijabar da'awa ta sa'ad wataran mutanen kufa suka kawo ƙararsa wajen sayyidina abubakar wajen sayyidina umar dan ya kasance shine gwamnan sayyidina umar a iraq suka kawo kukansa suka ce hatta sallah ma bai iya ba ka ji daga cikin sabiqun kunal awwalun saboda mutanen mutanen Iraq dama fitinannu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'sul fitna min al-Iraq fitina daga can za ta fito <laughs> fitinannun mutane ne suka kai karar wajen sayyidina Umar suka ce hatta sallah ma bai iya ba to amma sayyidina Umar saboda adalcinsa idan idan idan jama'a suka kai kuka wajen shugaba dole a bincika ba a cewa a ai na san shi ni ina da aminci ina da tabbaci a kansa sa'ad ba zai haka ba ina sai na Umar baya haka sai ya tura a bincika a tabbatar da kuma ya zo wajensa yace ya sa'ad ya aba ishaq mutanen nan sun yi kuka da kai sun ce hatta sallah baka iya ba shine kita to wallahi ya amiral mu'minin ni irin sallar da na gani wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin irin ta nake musu raka'a ɗaya da ta biyu na farko na sallar azahar da la'asar da magariba da isha in tsawaita raka'a biyu na ƙarshe in gajarta yace wannan shine zatona da kai ya aba ishaq ka gani sayyidina umar ya tabbatar cewa ƙarya take yi amma duk da haka yace a bincika aka za ya tura mutane suka bincika suka zaga dukkan masallatan kufa ko ina suka zo sai su ce ai madalla da mulkin sa'ad madalla da abin da sa'ad yake mana sai da suka je wajen wani masallaci sai wani mutum ya ce to amma tun da ka haɗa mu da Allah mu faɗi gaskiya to wallahi ya ce shi dai sa'ad la ya ƙazi bisawiya wala ya ajilu fil qadiyya wala yasri bisariya ya kawo shi da wani saja'i irin na masu masu iya zance ai wato baya adalci in yayi hukunci in ya tashi raba dukiya ta musulmi baya rabawa daidai sannan baya turawa a je a yi jihadi baya son a yi jihadi sai ya zamansa shine sa'ad ya ce Allah idan wannan mutumin in ƙarya yake yi ya tashi ya yi wannan magana ne don riya don mutane su yabe shi Allah ka tsawaita ransa ka tsawaita shekarunsa ka makantar da shi ka tsawaita talaucinsa ka kuma bijirar da shi ga fitinu sai gashi ya tsufa saboda tsufa sai da fatar idansa ta zazzago ta rufe idan ya makance yana yawo yana bara yana yaro yana abin nan magi Allah ma'aiki Allah yana yawo yana inda muke inda abin nan mabarata suke yi amma duk da haka da tsufan nasa yana bi kwararo kwararo da ya ga yar budurwa sai ya bi ta a guje zai kama ta in an masa magana sai ce tsoho ne da mummunan addu'ar sa'ad ta same shi tsoho ne da mummunan addu'ar sa'ad ta same shi saboda ga irin abin da ya masa shi kuma nan take masa addu'a nan take Allah Allah kuma ya amsa addu'arsa haka zalika akwai wata daga cikin daga cikin abin da aka ruwaito da isnadi ingantacce na cewa sa'ad Allah yana karɓar addu'arsa wata ran wani mutum ya tashi yana ta zagin sayidina Ali yana ta zagin sayidina Ali lokacin sa'ad yana yana Madina sai sa'ad ya ce masa me ya same ka ka daina mana bai halatta ba wannan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne hmm? ka daina zagin yan uwana ka daina zagin dan uwana sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai daina ba shi ne kawai ya masa bakararar addu'a a nan take suna zaune a majalisin sai ga wani raƙumi ya zautu mun san raƙumi in ya zautu kamar aljanu ne ke tare da shi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin nan idan ka ga raƙumi ya zautu to kamar taɓi ne na kamar aljani ne ya zo ya kasance tare da shi don haka ya ce idan ga irin wannan a ɗauki kibiya a harbe shi ba zancen a ce za a kama shi to sai ga wani zautaccen raƙumi ya shigo cikin wajen ya nufo cikin inda suke ya kama wannan mutumin ya cije shi ya buga shi da garu nan take faɗi ya mutu shi ne nan ta yi aka rinka cewa Allah ya amsa addu'ar sa'ad Allah dan abu ne wanda aka yi a gaban jama'a kowa ya je da wannan addu'a to haka ya kasance ne yau Allah yana karban addu'ar sa kuma mun ga yadda albarkacin wan albarkacin kiyaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan addu'ar ya kasance yana daga cikin waɗanda suka nisanci fitina ba su shiga yakin da ya faru tsakanin musulmi ba na fitina tsakanin sayyidina ali da sayyidina muawiya wala tsakanin sayyidina ali da tsalha da zubair amma da kafin nan yaƙoƙin musulunci shine da gaba hatta yaƙin ƙadisiya shahararren yaƙin nan da musulmi suka karya ƙarfin daular ru'a a daular farisa suka ci mada'in shi ne jagora a wannan yakin ne jagora amma wani mutum yake masa wani mutum ya masa yake masa ba'a wai abin nan mun je muna yaƙi a kadisiya a mun je muna yaƙi tare da abokan gaba shi ko sa'ad yana zaune cikin yana zaune a kadisiya yaƙi zo shigo mu cikin yaƙi muka dawo mata da yawa sun zamanto abin mata da yawa sun zamanto zawarawa saboda an kashe mazajen su a cikin yaƙi matan sa'ad ko suna nan babu ba zawara a cikin wato yaƙi zuwa yaƙi ya tura mu mun je yake masa habaici shine nan shi ma sa'ad ya masa addu'a yake na harshen sa ya yanke bisa zalunci suke irin wannan sa'ad ya fito ya nuna ma mutane cewa ga abin da yasa ban zo na je yaƙi ba cuta wata irin cuta waɗansu irin ƙuraje ne suka fito a jikinsa baki ɗaya ba zai iya shiga cikin jama'a ba saboda haka sai ya zauna amma yana nan a bayan fage din yake komanda abin nan yake jagorancin yakin to shine ake masa ake masa habaici to ka gani shi yasa wanda wato in ka shiga cikin haƙƙin mutum a mutuncinsa in ka shiga haƙƙin mutum a mutuncinsa in yi maka Allah ya isa Allah zai karba tunda Allah madaukakin sarki ko da mutum mustajabu du'a ne baya karban addu'ar da take ta zalunci in bisa zalunci ne Allah ba zai karba addu'ar ba ga bil'am dan ba'ura eh, an san bil'am ai cikin mutanen annabi Musa wanda lokacin da ya je yana da ismullahi al'azam kamar yadda ruwayoyin masu tafsiri suka ce da ya zo aka ba shi abun duniya ya je mugunyar addu'a akan Allah ya ba makafirai nasara akan annabi Musa da sahabbansa ya je wajen gari ya daga hannunsa in zai addu'ar sai Allah ya karkatar da harshensa ya ce Allah ya taimaki annabi Musa da sa akan kafirar. suka yayyayye sau uku yana yin haka sannan ya dawo ya ce wa mutanen kun ga na riga na yi asara kun zo kun bani abin duniyan nan na cuci kaina yanzu kun ga kuma abin da kuke nema ba zai yiwu ba kuna gani dai na yi addu'ar Allah ba zai karɓa ba ba yadda za ku samu nasara akan annabi Musa da ta. dan haka maganin da za ku inda kuna so ku samu nasara a kansa a kansu ku tura masa kyawawan mata su je su tallata kansu a cikin rundunoninsa in aka samu ko da mutum ɗaya ne ya yi zina ku yaƙe su a ranar za ku samu nasara a kansu suka tura aka samu wani daga cikin mutanen andan musa ya zina eh, nan take allah maɗaukakin sarki ya saukan musu da annoba suka rinka mutuwa a cikin sojojin sannan waɗannan kafirai suka zo suka far musu suka samu nasara amma kafin nasarar ta tabbata gare su annan Musa da aka bayyana masa abin da wannan mutum ya yi aka ɗauko shi aka zartar da haddin Allah a kansa sannan Allah ya juya nasarar ta zamanto ga annan Musa da mutanensa to da Allah baya karɓan addu'a eh, ko da mutum mustajabu du'a ne baya karban addu'a in ta zalunci ce to kamar waɗannan mutanen da sa'ad ya musu addu'a saboda sun zalunce shi ka cuci mutum a cikin mutuncinsa ta hanyar ka zage shi ko kai masa sharri ko kai masa kazafi Hmm? ko kai masa zambo ko ka ci fuskarsa ko ka ci namansa wannan duk shiga gonar haƙƙinsa ne in kai haka in ya roƙi Allah Allah kai Allah ya rama masa Allah zai karɓa addu'arsa ballantana kuma wanda yake mustajabu du'a kamar Sa'ad ibn Abi Waqqas ba qadisiya kawai ya je ba shi ya kai shi yayi jagorancin yakin Jalaula ma wato kissarsa tana da tsawon gaske a gwanin ban sha'awa amma lokacin da musulmi suka rinka yaƙi tsakaninsu da juna sai ya ki shiga wani mutum ana ce masa kharija abin Hussein ibn kharija wata ran yayi mafarki an ruwaito shi da isnadi ingantacce wata ran yayi mafarki da daddare sai Allah ya nuna masa duniya da lahira kamar waɗansu gidaje ne guda biyu ga bango ya raba su sai ga yayi tsalle ya fada ya fada ta bangon da ya fada bangon bangon duniya ya shiga lahira sai ya ga mala'iku ya musu sallama yace ina shuhada sai aka nuna masa aka ce ga annabi ibrahim da manzan allah muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya je wajen sai ya je yake sai ya je ya tambaye su ya ce a da wa ya kamata na kasance tsakanin musulmi da biyu tsakanin sayyidina ali da talha da zubair tun ma farkon ne tun kafin tun kafin lokacin da muawiya ce in kasance tare da ali da wanda suke tare da shi ko tare da talha da zubair tare da wanda suke da shi suke tare da shi sai annabi ibrahim sai ya ce masa a madalla da matsayin da matsayin halili na badadi na sa'ad madalla da matsayin badadi na sa'ad wato sa'ad ibn abi waqqas yana tashi daga bacci sai tafi wajen sa'ad yaje ya same shi ce ya ga masa ga mafarkin da yi sa'ad ya kuka ya ji daɗi sannan sai ya ce masa to a wallahi ka ganni na yi yaƙi kuma kowa ya san matsayina wajen iya harbi a cikin a cikin addinin musulunci ba na kuskurewa in ne harbi saboda haka ba tsoron yaƙi nake yi ba kuma na yi yaƙi bayan ma abin bayan mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma wannan yaƙin wannan yaƙin tsakanin musulmi da musulmi ba zan shige shi ba shi yasa ya ƙaurace ma dukkan fitinu ya je ya samu wata gona a can gefen madina aqiq wadil aqiq wanda suka san idan ka taho daga cikin madina za ka tafi zuwa zulhulaifa akwai abin nan kusa da inda aka ce unguwar da ake ce mata irwa a wajen nan al'aqiq din yake a wajen nan abin nan gonar sa'ad da gidansa yake ya kaurace ma fitina wata ran wanda daga cikin ɗayansa umar ibnu sa'ad ya zo ya same shi ya ce masa ka ba babana kana zaune ka zo ka keɓance kanka a daji ka bar mutane ana ta ana ta handan bandan din neman mulki kai ka zo kai ka zo ka zauna anan wato kai ma ka zo a taka da kai ma shi ne sai yake cewa kai wawa ne naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana son attaqi alghani alkhafi mai tsoron Allah wanda ya ɓoye kansa kuma Allah ya bashi wadata Allah yana son irin wannan yace saboda haka ni na kaurace ma kaina ina jin tsoron Allah kuma Allah ya wadata ni yana da wadata yana da yana da awakai masu yawa kiwon awakai abin nan kiwon dabbobi yake yi yana da awakai masu yawan gaske a lokacin da ya mutu abin da ya bari gadansa abin da ya bari gadansa sa'ad dirhami dubu ɗari biyu da hamsin dirhami dubu ɗari biyu da hamsin mun san kuma nisabin nisabin zakka da dirhami nawa ce dirhami nawa ne nisabin zakka eh man dire sai kai kai zaka faɗa ko ai shiru dirhami 200 ne ko shine zakka dirhami 200 to shi yana da dinare yana da dirhami 250 saboda ka 200 sau dubu da kuma ka sake ƙara abin nan ka sake ƙara abin nan sau ashirin a kai sau dubu da ashirin ka sake ƙara ashirin da biyar kai a kai dubu ɗari da ashirin da biyar ɗin zakai nisabin zakai yake da shi to kamar da shi da naira naira ɗari da hamsin dubu ɗari da hamsin saboda ka Allah ya bashi wadata amma ya keɓance kansa bai shiga cikin fitina ba wataran yana zaune a wataran yana zaune a kufa inda yake lokacin yana gabna a lokacin mugira bin shu'ba ne kai yake gwamna sai wani mutum ya zo ya so mazagin sayyidina ali a cikin masallacin sai sa'id ibn zaid ɗaya daga cikin mutane goma da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu albishir da aljanna dan uwan sayyidina umar sa'id ibn zaid bin amr bin nufail yana zaune a wajen yace ya mugira kana ji wannan yana zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za ka yi magana ba ba za ka hana shi ba lokacin Mughira shine amir a wajen sai ce to tunda kai ka ki magana ni zan gaya maka wata ran muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Abu Bakr Abu Bakr fil janna wa Umar fil janna wa Uthman fil janna wa Ali fil janna wa Sa'ad ibn Malik fil janna shine Sa'ad ibn Abi Waqqas kenan و والزبير في الجنة وطلحة بن عبيد الله في الجنة و, و... نافد زبير نافد طلحة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة يتي وذكر التاسع لكني لا أذكره يتي يا أم بتنا ترى أما بزن فتيش با سكا مسا ماجيا سكا على شدة الله يجيا مسو يتي نترى شيني ني شيني سعيد ابن عمرو بن زيد يتي نقوم شيني من زن الله صلى الله عليه وسلم yace wato dan ya istishari da wannan yace saboda haka duk wanda ya zagi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine wannan makin Allah da manzon sa ne sallallahu alaihi wasallam shi yasa shi Sa'ad ibn Abi Waqqas yana daga cikin asharal mubashirin bil janna mutane goma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musu albishir da aljanna wataram suna zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yatla abin nan yadkhulu alaikum min hadha albab rajulun min ahli al-janna wani mutum zai shigo muku ta wannan kofar manzo ya nuna wata kofa yace wani mutum zai shigo muku ta wannan kofar cikin yana cikin yan aljanna manzo na rufe bakinsa sai Sa'ad ibn Abi Waqqas ya shigo Abdullahi ibn Umar ya ruwaito shi shi yasa lokacin da ya zo mutuwa yana kan cinyar ɗansa Mus'ab yana ganin alamar fitar rai tare da shi sai kuka ya kama shi sai Sa'ad ya ce kukan me kake yi ce ina kuka ne na tausayin rabuwa da kai da bakin cikin rabuwa da kai sai ya ce masa kada kai kuka kada kai bakin ciki yake cewa wallahi Allah ba zai mun azaba ba kuma ni dan aljanna ne sannan ya cika haka haka suke da wannan yaqinin saboda haka dan kaji waɗansu su kamar yadda aka ruwaito aka ce sayyidina abubakar ya ce a cikin hadisin muwatsa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka dawo daga yakin Uhud manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina yin shaida ga waɗannan wanda aka kashe sojan yakin Uhud sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mu kuma fa yace ban san abin da za ku aikata bayana ba aka ce sayyidina abubakar ya ta kuka akan wannan hmm? to wannan ba yana nufin kan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu kan cewa ba zai su ba zai musu shaida cewa su yan aljanna bane ya faɗa ya ce abubakar dan aljanna ne ka'idar malamai waɗanda suka san waɗanda suka san gaskiya duk wani nassi da ya zo musu sai su mai da shi ya zuwa ga abubuwan da yake an san shi sallamamme ne tabbatacce a cikin shari'a ba sa tunani irin tunanin kafirai yanzu kaga kafirai wani kafiri ne nake karanta maganar da ya yi a kan sayidina ibrahim cewa shi fa sha'anin imani dinnan hadari ne imani hadari ne don haka dole masu imani a san yadda za a yi maganin su hadari ne a sami irinsu a cikin duniya domin daga cikin abin da imani yake yi zai iya sawwala ma mutum ya je ya yanka ai gashi nan ya sawwala ma ibrahim ya je ya yanka ɗansa to ga tunanin kafiri kenan ko kuma idan suka ji mala'iku an ce Allah mala'iku sun ce ma Allah a taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima da Allah ya ce zai halici annabi Adam ya sa shi khalifa suka ce ma Allah Allah zaka sanya wanda yake zai barna ne a bayan kasa sai su ce to ka gani ma mala'iku din ma da kuke cewa ba sa saba ma Allah gashi nan suna challenging din Allah Allah ya ce zai abu suka ce zaka je kai abu kaza to wannan shine tunanin kafirai amma mu'minai fa ahlul warrasu warasikhuna fil ilm yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina gaskata duk abin da yake daga Allah suke yi su bashi kyakkyawar fassararsa na ya alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana masu jin magana su mafi kyawun fassararsa na batun annabi Ibrahim sai su ce wannan annabin Allah ne da yake da yaqini Allah ya jaraba shi kuma ya ci jarabawar Allah dama abin da yake so ya gani ya ga sallamawa sa ga sha'anin Allah sannan musu ko mala'iku da suka yi wannan tambayar tambaya ce ta istifsari ta neman sanin hikima wato kamar suna cewa Allah menene hikimar da kai haka Allah bayyana mana hikimarka ba ba ba challenging din Allah suke ba ba fito na fito suke da Allah ba dan haka wannan abin da sayyidina Abubakar ya faɗa yayi ta kuka yana kukan kan abin da a lokacin allah ko da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi fala ya amanu makarallahi illa alqaumul khasirun ba wanda yake aminta da shirin Allah in ba in ba tababbe ba dukkanin su wanda aka yi musu albishir da aljanna amma za su zo su ta kuka na Umar yake ta kuka yake cewa laitani kharajtu fiha minha kafafan la alayya wala liya ina ma dai na fita ba yabo ba fallasa na fita ba yabo ba fallasa gashi abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa saboda me saboda kada mutum ya tsarkake kansa a wajen Allah kada mutum ya tsarkake kansa a wajen Allah shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka ce ya gaya makafirai wala adri ma yuf'alu bi wala bikum da ni da ku duk san abin da Allah zai yi da mu ba dan me saboda a maida al'amarin ga Allah a nuna cewa al'amari ga baki daya a hannun Allah yake amma wannan baya kora cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa habbai daga cikin su akwai goma da ya musu albishir da aljanna akwai yan badar da ya ce musu ba za su shiga da ya ce musu a duk abin da suka yi Allah ya gafarta musu akwai ahlul bai'atir ridwan su su dubu da ɗari hudu manzo Allah ya ce duk abin da suka yi ba za su shiga wuta ba wannan duk baya kora wannan saboda haka kasancewar an manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai shaida gare su ba a lokacin Allah bai sanar da shi ba a kan cewar waɗannan su ma ya cancanta ya musu shaida amma gashi ya zo daga baya ya musu shaida ya musu albishir da aljanna ya faɗa saboda haka wani ya ɗaya daga cikin abin da yake nuna cewar jahilan waɗanda ba su fahimci addini ba su ne suke zamewa su shiga cikin bid'a su ne nassin alqur'ani yake zamantowa rikici gare su ko hadisi su ne masu bin almutashabi masu cuta a cikin irjin su ne masu bin almutashabi su ka masu tabbataccen imani suna bin alqur'ani ne gabaki ɗayan zance ce dukkanin sa mun yi imani da shi amma wadda wanda zai karanta alqur'ani barin karanta al'kur'ani da sunna ga inda aka tona masa habban manzon Allah asiri to kai ne ya haka asirin zai tono su ba asirin su ba zai tonu ba saboda aya ayoyi muhkama sun tabbatar da kan cewa Allah ya rufa musu asiri saboda haka idan ka je kan in kana in kace zaka je ka karanta ka je ka shiga cikin littafan sunna ne dan ka kwakulo abubuwa da suke nuna cewa su ba komai bane kai ne zaka tabbata ba komai ba ba abin almutashabihat ana bin almuhkamat ne wannan sune masu bin mutashabih to mun ga wannan dai a dogon tarihin saboda sa'ad ibn abi waqqas yana daga cikin as-sabiqun al-awwalun kuma yana daga cikin ashiral mubashiri na biljanna ya cancanta mai wannan tsayuwa a abin a cikin tarihinsa don mu ga irin wa'annan abu don mu ji irin wato matsayi irin nasa mu ga irin darussa da za mu samu daga cikin rayuwarsa radiyallahu ta'ala anhu to a ran da ya rasu Abdurrahman ibn Abi Bakr Siddiq ya shigo wajen Aisha fada'a bi in sai yace a kawo masa ruwan alwala dalilin yin alwalarsa kamar yadda wata riwaya ta nuna saboda za a yi ma sa'ad ibn abi waqqas sallar gawa ne za a sallace shi فقالت له عائشة في عائشة رضي الله عنها تجي مسا يا عبد الرحمن يا كي عبد الرحمن أسبق الوضوء كتك الولاء wanda ya nuna kan cewa kenan dan mutum ya kira wansa da sunansa ba rashin ladabi bane bai kira shi da alkunya ba ba rashin ladabi bane in ya kira shi amma muna in kani bai ce ma wansa yaya ba sai ya ce sai ce ya masa abin da yana da kyau a koya ma yara amma an aka girma dan ba faɗuwan nan ba babu komai a sai ta ce masa asbighil wudu ka cika alwararka ai bi fathil hamza wa huwa iblagu mawadi'ahu wa ifa'i kulli udwin haqqahu haqqahu shine mutum ya cika alwala ya isar da dukkan gaba da aka ce a wanke ya wanke ta sannan kuma kowace gabar da aka ce a wanke ta yadda ya cancanta ya bata haƙƙinta كأنها رأت منه تقصيرا أو خشيت عليه ذلك لعل ga wani تقصيري ني tare da shi ko kuma tana jin tsoron ba zai cika alwalabba ba sai ta amru bil ma'ruf wannan ya nuna mana cewa babban haƙƙin ƴan uwantaka babban Allah ya ce mana mu kyauta abin nan san ƴan uwa yana daga cikin abin da Allah ya umarni da shi illal mawaddata fil qurba san ƴan uwa da ihsani gare su to babban ihsani da zake da dan uwa zai ma dan uwansa na jini shine kai masa umarni da kyakkyawa ka hana shi mummuna kaga nan abin da taima dan uwanta kenan ya abdurrahman ka cika alwala fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam domin ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yana cewa wailun lil aqabi minan nar wailun yana wannan akwai akwai maganganu da suka zo a kanta akwai maganganun yan luga suka ce ma'anar ta halaka halaka ta tabbata ga digadigai halakar nan kuma daga wuta take a wata riwayar kuma ma'anar wailun shine wadin fi jahannama wani kwari ne a cikin wutar jahannama haka abu sa'idin al-khudri ya ruwaito daga cikin hadisin ibn hibban ya ruwaito shi daga hadisin abu sa'idin al-khudri wadi wani kwari ne a cikin wutar jahannama a ba wai kawai a farfajiyar jahannaman mutum zai kasance ba wanda ya yi wannan abin za a jefa shi cikin kwari ne saboda haka kaga shi yana can kasa kenan to idan mutum ya yi abin nan digadigai su aka ce za a ƙona amma abin da ake nufi wato masu digadigan su ne za a ƙona su ko kuma azabar su za ta keɓance digadigai mun san ko ma'anar diddige ko dun duniya dun duniya wanda yake shine kashin kasan kafa wannan hadithin a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi ba Aisha ce kadai ta ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ce wailul lil aqabi minan nar tsananin azaba ko halaka ta tabbata ga digadigai daga azaba wanda take daga wuta Abu Huraira ma ya ruwaito da Abdullahi bin Amr bin al-As kuma abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa habbansa wannan saboda wata ran ne sun taho suna alwala lokacin sallar la'asar sai suka yi gaggawa saboda suna gudun fitar lokacin sallah da suka zo wanke kafa sai suka rinka shafa kafar tasu ba su wanke ta ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya ga kafar suna kyalkyali da alamar ruwa cewa da alamar cewa ruwa bai shafi kafar ba sai yace musu asbighul wudu ku cika alwala wa wailun lil aqabi minan nar kuma tsananin azaba tsananin halaka ta tabbata ga digadigai halakan nan kuma daga wuta wanda ya nuna wajabcin wanke kafa kenan a wajen alwala to ita Aisha radiyallahu anha la'alla ta ga wannan taqsirin ne daga Abu Abdurrahman cewa yayi alwalar bai cika ta ba bai wanke kafafunsa yadda ya kamata ba ko kuma tana jin tsoro cewa tunda sallar jana'iza ce za a yi zai yi gaggawa ya je ya alwalar dan ya samu sallar jana'iza kamar yadda waɗansu mutane sukan yi in an gaza an za a yi sallar jana'iza maimakon su alwala sai su taimama bayan akwai ruwa dan suna kokarin wai samu sallar jana'iza to bayan ko ba lokacin da aka ce za a ba lokacin ba hali ne da ake yin taimama ba ba a yin taimama saboda gudun kubcewar sallar jana'iza alhali akwai ruwa to wanda biye wannan watakila ganin cewa ya yi haka ya yi alwalar ya tana ganin kare ce zai alwalar ba cikakkiya ba sai ta tunatar da shi sai masa tambihi wanda haka ya kamata ya kasance tsakanin muminai maza da mata kuma wannan ya nuna mana cewa amru bil ma'ruf ba ya keɓanta ne ga maza ba hatta mata mata za su yi amma yaushe mata za su yi amru bil ma'ruf in sun san ma'ruf din yaushe za su yi hani daga munkar in sun san munkarin saboda haka ba tarbiyar musulunci ba ce a kyala mata a ɗakuna ba a sanar da su ba a sanar da su dokokin Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam ba muna ganin yadda Aisha radiyallahu anha ta kasance tare da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gare ta suke komawa malama ce muna ganin almajiranta da suka yayu da suka tarbiyantu a makarantarta irin su alqama irin su masruq ibn al-ajda irin su Urwata ibn zubair da da dan da dan dan uwanta alqasim ibn ibn muhammad ibn ibn abi bakr as-siddiq da sauransu amrata da gasunan dai maza da mata wanda suka zo suka suka yi suka yi graduating aka yaye su a makarantar na Aisha radiyallahu anha to haka ya kamata mata su kasance a cikin al'umma domin su ba kamar yadda Allah ya ba mu kwakwalwa Allah ya ba su kwakwalwa wataƙila ma sun ma fi sauƙin ma su kiyaye ilimi fiye da mu saboda su ba su da abin da yake shagaltar da su uku nan ka zo ka mutumin da yake ka abin nan ka zo ka dauki ka zo ka dauki littafi kullun kana tunanin bota ta fito ko bata fito ba hmm, me zai faru da wata kwangilanka da kake nema hmm, shukan nan da kai anya ku ruwa damuna za ta kai ko ba za ta kai ba kaya da wayannan abubuwan kullum zaka tashi da wayannan tunanin zai saka abinda zaka dauki awa ɗaya ka haddace shi in sai ka zauna tun daga sallar walaha har sallar azhar ka kasa haddace shi to su ko su ko da saukin wannan damuwar kagan aka sauƙaƙe musu hanya arziki ne ga al'umma arziki ne ga al'umma kuma in aka yi haka sai zama kwanciya suna taimakawa wajen kawo gyara a cikin al'umma ba kawai ga mata yan uwansu ba za su yi wa'azi hatta ga maza ma za su yi ma yan uwansu za su yi ma iyayensu za su yi ma ƴaƴansu wannan hadisin ya nuna mana cewa kenan wajibin kafa a wajen alwala shine wankewa wanda kuma duk ya shafa wanda ya shafa kafa ya nuna kan cewar ya saba koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda duk abin da kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin narkon azaba a kansa to aikata shi haramun ne ba makruhi bane saboda haka wanke kafa wajibi ne rashin wanke kafa kuma haramun ne ba makruhi bane wanke kafa ba mustahabi bane wajibi ne mutum ya wanke kafa a cikin alwala halin kawai da mutum ba zai wanke kafa ba shine shine idan ya sanya huffi huffi wato takalmin fata safa ce amma wadda ake yin ta daga fata wadda a kasashe masu tsananin sanyi ana ana sa su nan wajen sai ga sai sai mutanen fada in za su hau doki sukan sa kufi amma ba wai kawai ga mutanen ba sai za a hau doki ba in mutum ya je waje wanda kasa wanda take mai tsananin sanyi zai san cewa yana daga cikin larura saboda yana kiyaye kafa ya kiyaye duminta kuma ma ko bai kiyaye duminta ba yana kiyaye ta daga faso to mutum in ya sanya wannan takalmin zai iya shafawa hakanan ba ma lallai takalmin da aka yi shi daga fata din ba hatta takalmi irin na 'yan sanda irin na sojoji wanda za su sa takalmi musamman a wajen yaƙi ko in sun shiga cikin irin wannan ramin nasu sojoji su kwana da kwanaki a ciki idan da shari'a ta ce musu sai sun kwance sannan za su yi alwala wannan akwai tsanantawa ita kuma shari'a ta kawo sauki zai zo mana a cikin abin nan masu alal khuffain wannan shine kawai halin da mutum ba zai mutum zai shafa a kafarsa ba zai sa ruwa akan fatar kafarsa ba amma in ba haka ba wajibi ne ya sa ruwa a bayan a doron kafarsa kuma kada mutum ya kada mutum a rudar da shi da cewa ai Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani cewa yayi wamsahu bi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum a wata qira'a kamar qira'an nafi wa arjulikum wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ila alka'bayn zahirin ta sai ya nuna cewa kenan kamar Allah ya ce ku yi shafar kai kuma ku shafa kafafunku alhali ko wannan ayar ba haka take ba domin sauran masu qurra'u sauran masu karanta alkur'ani sun karanta ta da fataha ne wa arjulakum ku shafa kai ku yi shafar kai waghsilu arjulakum kuma ku wanke kafafunku ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake bayanin alkur'ani to ya ce ya ga mutane sun shafa kafar su yi musu inkari ya ce Allah zai musu azaba in ba su wanke kafar su ba saboda haka kaga kenan alkur'ani abin da ya tabbatar shine a wanke kafa to a nan wajen tunda mun san alkur'ani haka ya tabbatar to wace fassara me za mu ɗauki kira'ar wa arjulikum dinnan da kisra wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum shine malamai suka ce wannan jarra ce lil mujawara mujawara ce akai wato in aka makwabci abu kamar yadda nake ce muku a wancan darasin suka kawo faɗin Allah Allah madaukakin sarki ina annabi Nuhu da yake cewa inni akhafu alaikum azaba yawmin alimin yawmin alimin maimakon ya zamanto alim din aliman sifa ta azab sai ya mai da shi kisra saboda mujawarar azaba din da ya ɗauki wato harkar abin nan da ya dauki lafazin azab shi ma ya zamanto lafazin su daya saboda makwabtaka da juna wannan abu ne wanda yake da yawa a cikin waƙoƙin larabawa ibn abdulbar ya kawo shawahid din a cikin tamhid masu yawan gaske ah, wanda yake duk ɗaliban ilimi da suke so za su iya komawa cikin sharhin wannan hadisin ah, za su gani to a shahid dai ya ishe faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisin da muke karantawa ya isa ya tabbatar mana da kan cewa wajibin da yake kan musulmi in ya tashi yin alwala shine ya wanke kafa ba ya shafa ta ba ba wanda ya saba a cikin wannan matsalar daga cikin al'umman manzan Allah daga cikin musulmi daga cikin wanda suke cikin wanda suke cikin musulmi illa mutanen shi'a mutanen shi'a ne in suka yi alwala sai sai ga sun shafa kafarsu ba safa suke shafa ba safa ba fa kuna kun taba ganin yan shiya suna alwala ko in dai in dai suka wanke kafa to taqiya suka yi muku amma shafar kafa suke yi ba sa wankewa nan wajen sun saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wailul lil aqabi minar nar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai kona kafafunsu a cikin wuta sannan kuma sayyidina Ali sun saba masa dan sayyidina Ali ya koya ma mutane yadda ake alwala a farfajiyar masallacin Kufa ya nuna musu yadda ake alwala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yace ga yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya alwalar a ciki ya wanke kafafunsa a wanke kafa idan mutum zai wanke kafa zuwa idanun sawu ne alka'abain mun ambata kan cewa abin da ake nufi da alka'abain su ne kasusuwan nan guda biyu na gefen kafa kuma abin da ake sharaɗin wanke kafa shine mutum ya sa hannunsa ya tabbatar ruwan ya kai ko ina tsefe abin nan wato mutum ya tsetsefe yan yatsunsa wannan ba wajibi bane amma mustahabbi ne domin an ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala ya sanya karamin dan yatsansa albinsir alkhinsir ya sanya shi ya rinka bibiyar wato loko loko da ke tsanne tsakanin yan yatsunsa yana tabbatar da cewa ruwa ya ishe su ya shiga wajen a cuccudawa da hannu wajen alwala sharadi ne idan mutum bai cuccuda da hannu ba inda kafa ya cuccuda babu laifi domin an tambayi Abdurrahman ibn al-Qasim daga cikin almajiran Imam Malik cewa mutum ne ya je gefen kogi sai ya sa kafarsa a cikin ruwa eh, ya mummutsa ta ya mummutsa ta sai kawai ya zara kafar zai iya alwalar da wannan alwalar saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambance tsakanin wankan da aka yi da cudawa da kuma wankan da aka yi na kwararar ruwa kawai yace idan yaro yayi fitsari a kwararar ruwa ruwan kaga zai game dukkan inda najasar take amma bai ce a wanke shi ba sai ya ce na yarinya kuwa shi a wanke shi wanda ya nuna kan cewa kenan wanke wanke gaba ya fi karfin kawai ka kwarara mata ruwa dole sai ka bi ka bi hannunka ka shi wannan shine hujjan malaman malikiya wallahu ta'ala a'lam imam malik ya ruwaito daga yahya ibnu muhammad ibnu tahla yahya ibnu muhammad ibnu tahla baya daga cikin mutane da suka shahara da riwayar hadisi hadisansa yan kaɗan ne mutane kuma imam malik amma ya rawaito ya yi riwaya da hadisi daga wajensa to duk mutumin da yake ko da iliminsa bai zama to fitacce ba in ya har ya kai yadda imam malik zai yadda ya riwaya daga wajensa to ka san wannan mutumin ba wasa ne. shi yasa ibnu hibban ya ambace shi a cikin afiqat yana daga cikin amintattun masu riwayar hadisi amma in ibnu hibban ya ce wa ne fiqa ne sauran malaman hadisi ba sa yadda da zai amfanar ma wannan malamin Yahya ibn Muhammad ibn Tahala shine riwayar Imam Malik daga wajensa domin duk wanda ya cancanta har Imam Malik ya riwaya daga wajensa a cikin muwatta ka tabbatar kan cewa ba kuma baya bane wajen ilimi an Uthman ibn Abdurrahman daga Uthman ibn Abdurrahman ibn Uthman ibn Ubaidillah at-Taimi al-Madani wannan dan uwan dan uwa ne ga Talha bin Ubaidillah at-Taymi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan babban sani kenan fiqa ne amintacce ne imamu yana da riwaya cikin sahihul bukhari anna abahu haddathahu mahaifinsa shine Abdurrahman ibn Uthman at-Taymi sahabi ne an kashe shi tare da Abdullah ibn Zubair a Makka dan uwan Talha bin Ubaidillah ahadul ashra al-mubashirin bil janna shi mahaifinsa Abdurrahman ibn shi mahaifinsa Abdurrahman ibn Usman ibn Ubaidillah eh, ya kasance tare da Abdullahi ibn Zubair a lokacin da Abdullahi ibn Zubair ya yi da'awar khilafa ga kansa sojojin Banu Umayya suka je suka yaƙi suka yaƙe shi suka kashe shi to an kashe shi Abdurrahman tare da ibn Zubair haddathahu ya bashi ya ce masa annahu sami'a Umar ibn al-Khattab يتوضأ bilma'i lima tahta izarihi ya ji umar ibn al-khattab yana yin alwala wato jin nasa da yayi ya ji yana cewa ya ji sayyidina umar yana cewa shi akan kansa sayyidina umar ɗin ya tawadda'u bilma'i lima tahta izarihi yana yin tsarki shine ma'anar ya tawadda'u yana wanke yana wato cikin wandonsa cikin kwarjallansa yana wanke shi da ruwa ma'anar wannan wato yana yin istinja'i yana tsarki da ruwa to menene fa'idar imam malik ya kawo mana wannan abin da yasa imam malik ya kawo wannan dan saboda zai zo mana sa'id ibn al ɗaya daga cikin mutanen madina cikin manya-manyan malamai na madina yana cewa duk wanda ya je yake wanke najasa yake wanke bayan gida ko fitsari da ruwa to wannan yana alwalan mata ne mata aka san da wannan kuma huzaifa yana da aka yi masa maganar kan cewa ya wanke hannunsa ya ce to in ne haka shikenan kullum hannuna yana cikin ɗoyi kenan saboda yawa yawan muhajirun almuhajirun mutanen makka ba sa tsarki da ruwa da hoge suke yi istijmar suke yi ba sa istinja shi yasa ma har aka samu waɗansu suna suna yin inkarin istinja Eh? ana maganar muhajirun yanzu ina muhajirun suke an ce maka muhajirun sun tafi al'ansar sun tafi sai dai wallazi na ja'o min badihim Allah ya samu cikin su amma wannan ada ne a zamanin wato al'adar mutanen makka su ba sa yin alwala ai ba sa yin tsarki da ruwa da hoge suke yi mutanen madina su aka sani da wannan sai yasa abin nan wajen ayar da Allah maɗaukakin sarki yake yaban mutanen Quba mutanen Quba mutanen masallacin Quba yake cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu lamazidun usisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin masallacin da aka gina shi akan tsoron Allah tun ranar farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina shine masallacin Quba Allah ya ce wannan masallaci shi ya fi cancanta ka tsaya kai sallah a cikinsa a cikin wannan masallaci akwai waɗansu mutane da suke son tsarkaka da suke son tsarkaka kawukansu Allah kuma yana son masu tsarkake kawukansu sai mutanen da aka tambayi mutanen kuba me suke yi har Allah ya yabe su suka ce sun kasance idan suka shiga banɗaki sai su yi amfani da ruwa wajen tsarkake kansu daga najasa sai su yi amfani da ruwa wato ba sa amfani da hoge waɗansu daga cikinsu ma haɗa biyun suke yi su yi amfani da hoge sannan su yi amfani da ruwa wannan al'adar mutanen madina ne al'ansar haka suka kasance suna yi amma mutanen makka istijmar suke yi to sai imam malik ya kawo wannan dan ya nuna cewa ba duk mutanen makka ba ne ya zamanto suka tabbata akan wannan al'adar akwai waɗanda suka ciru daga wannan al'adar saboda jin yaban da Allah ya yi ma mutanen Quba domin wannan yaban na istinja'i ya nuna kan cewa wanne ne yafi istinja'i ko istijmar istinja ya fi tunda Allah ya yabe shi to akwai daga cikinsu wanda suka bar waccan al'adar ta mutanen makka suka dawo suke wannan al'adar ta istinja'i daga cikinsu akwai sayyidina umar dan shi da kansa yake ba da labari kuma shi ne fa'idar sayyidina umar ya faɗa ya gaya wa mutane wato dan kar ku yi tsammani cewa yin istinja'i makruhi ne ko abu ne wanda ya saba ma tsafta ko abu ne wanda yake zai kawo mutum wani aibi a'a ya kasance shi akan kansa haka yake yin haka yake tsarki haka yake kauda najasa ya tawadda'u lima tahta izarihi abinda wato yana wanke al'aurarsa dan ya kauda najasa idan ya je bayan gida na'am na'am wannan imam malik ah, ya bayyana ra'ayinsa kan matsalar tartibi wajen alwala shin tartibi wajibi ne ko ba wajibi bane tartibi tsakanin sunna tartibi nau'i biyu ne tartibi tsakanin sunnoni sunnonin alwala kamar wanke hannu sannan kuskura baki sannan shakarwa wayannan sunnoni ne menene hukuncin yin su a jere sannan na biyu me hukuncin tartibi tsakanin sunna da farilla ka kuskura baki ka shaƙa ruwa sannan ka wanke fuska in baka yi su a jera a haka ba ka wanke fuska kafin ka fuskar bakinka me hukuncin wannan sannan na uku tartibi tsakanin farunan alwala wanke fuska sannan wanke hannu sannan shafar kai sannan wanke kafafu haka suka zo a cikin alkur'ani wannan tartibin wajibi ne ko ba wajibi ne ba shi ne tambayar da aka yi mai imam malik a wannan gaba yace ila malik an tambayi imam malik an rajulin tawadda mutum ne yayi alwala fa nasiya sai yayi mantuwa fa ghasala wajhahu qabla an yatamadmad sai ya wanke fuskarsa tun kafin ya kuskura baki aw ghasala dira'aihi qabla an yaghsila wajhahu ko ya wanke sa kafin ya wanke fuskarsa fa sai imam malik yace amma alladhi ghasala wajhahu qabla an yatamadmad falyumadmid wanda ya wanke fuskarsa kafin ya kuskura bakinsa to ya kuskura bakin nasa wala yu'id ghasla wajhihi kar ya ba sai ya sake wanke fuskarsa ba wankin fuskar da yayi na farko yayi wa amma alladhi ghasala dhira'aihi qabla wajhihi amma wanda ya wanke hannunsa dantsansa kafin ya wanke fuska falyaghsil wajhahu ya wanke fuskarsa thumma liyu'id ghasla dhira'aihi sannan ya sake wanke hannun nasa hatta yakuna ghasluhuma ba'da wajhihi har ya zamanto ya wanke hannun ne bayan wankewar bayan wanke fuska idan kana zalika fi makanihi in ya kasance a wajen da yake a wajen yake aw bi hadrati zalika ko kuma a nan wajen yake wato bai bar wajen ba wannan matsala biyu aka tambayi imam malik anan daga cikin matsaloli guda uku da muka faɗa matsalar farko tartibi tsakanin sunna da farilla mutum ne ya zo wajen alwala bisa mantuwa ba da gangan ba bisa mantuwa ba da gangan ba sai ya kwanke fuskarsa sannan abin nan amma ya manta bai kuskura bakinsa ba har sai da ya gama alwala to na yaya zai yi sai imam malik ya ce ya kuskura bakinsa shi kenan ba sai ya sake wanke fuskar ba in ya kuskura bakinsa ya yi wanda ya nuna cewa kenan babu tartibi a wajen imam malik tsakanin sunna da farilla idan kai farilla kafin sunna ka zo kai sunnar kawai ba sai ka zo ka koma ka sake yin wannan farillar ba domin abin da zai saka koma ka sake yin wannan farillar shine tartibi amma hukunci na biyu kuma shine tartibi tsakanin farillai shine aka tambaye shi mutum ya wanke ya wanke ya wanke dantsansa ya manta bai wanke fuska ba sai bayan ya gama alwala to anan wajen yace ya dawo ya wanke fuskar sannan ya zo ya wanke hannun ba wai ya dawo wanke fuskar ya wanke hannun shikenan ba sai tashi a'a zai kuma ci gaba da alwalar tunda a nan wajen yake wato ya sake alwalar daga wajen wanke fuska ya wanke fuska sannan ya wanke hannun sannan ya cika alwalarsa a haka domin ya yi ta tartib. wanda yake nuna kan cewa kenan tartibi a bisa wannan riwayar wajibi ne to amma abin da yake sananne shine cewar wannan tartibin wajibi wannan tartibin in ya kasance a wajen yake to in yayi nisa fa in yayi nisa fa sai imam malik ya ce ya sake yin wannan bai kawo ta ba a cikin nan amma a cikin mudawwana ibnu al-qasim ya ruwaito daga wajensa ya ce idan yayi nisa ya bar wajen ko kuma har ya riga yayi sallah sannan sai bayan yayi sallar ya tuna to ya sake wata alwalar domin sallar da za ta zo nan gaba domin wannan shine yafi amma ba a bisa wajabci ba bisa istihbabi wa amma waccan sallar da ya yi ta riga ta yi ba zai rama ta ba amma idan tsakanin sunnoni ne tsakaninsu da juna shi wannan tartibi idan mutum ya manta bai yi tartibi ba babu komai a kansa kamar yadda ya yi ke tsakanin sunna da farilla a wannan riwayar imam malik ya nuna kan cewa babu wajabci wajen tartibi tsakanin sunna da farilla idan mutum ya mance sunna ya yi ta a wajen yake ya yi ta idan kuma ya riga ya bar wajen har ma ya yi wata sallar domin domin sallar da zai sake yi ya yi wannan sunnar ita kadai ba ya sai ya sake yin alwalar ba ko da lokacin ku ya tsawaita mutum ne ya yi alwalar bai yi shakar hanci ba har ya yi sallah a zahar bai tuna ba sai da la'asar ta zo to ba zai sake wata alwalar ba abin da zai yi kawai ya sake shakar hancin nan za ta cika masa waccan sunnar ta waccan alwalar da yi wanda ya nuna tartibi ba wajibi bane wai ita ce riwayar mashura da aka rawaito daga Imam Malik akwai riwayar da ta rawaito kan cewar in yayi sallah da alwalar da ba a samu tartibi ba sai ya rama amma shi kansa wanda ya yi wannan riwayar ya rawaito Imam Malik ya tashi daga wannan kauli ya koma ya zuwa ga cewa tartibi ba wajibi ba ne amma sunna ne bi ma'ana idan yana da abin nan kada ya bashi da gangan in kuma har ya bashi in wajen bai in lokacin bai tsawaita ba ya maimaita shi ya zo ya yi tartibi din amma in ya tsawaita ya sake alwala bisa istihbabi ba wai cewa don wancan alwar tasa ta riga ta warware ba wannan haka aka rawaito daga wajen imam malik a wannan shine matabar imam malik shine matabar ahlul kufa da sulaif mutanen misra da sauransu wanda ya saba saba nan imam shafi'i ne da imam ahmad ibn hanbal su suna ganin tartibi wajibi ne a tsakanin ayyukan farilla in kuma mutum bai yi ba sai ya sake alwala suka ce domin allah maɗaukakin sarki cewa yi famsahu bi ru'usikum ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bay yace ku wanke hannu ku wanke fuskanku da hannuwanku ya zuwa ga gwiwa gwiwar hannu ku yi shafar kai ku wanke kafa ku ya zuwa ga idan sawu suka ce wannan tartibi ne Allah ya kawo to su kuma malaman mazhabar malikiya suka ce ai wawu ba ta murfin ayi tartibi eh, wawu ba tana nufin tartibi bane Allah ya ce ya maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in maryama ki qunuti da ubangijin ki sujada ki ruku'u mu ko mun san cewa tartibin sallah sai an yi ruku'u ake sujada amma Allah sai ya ce wa Maryama ki sujada sannan ki ruku'u to wata kila to wannan yana nufin cewa sallar Maryama sujada take sannan ta ruku'u ce a ai da wawu yace wawu ba ta nufin kai tartibin abubuwa wawu kawai tana nufin a hada kamar yadda Allah madaukakin sarki yace ma bani Isra'il a suratul baqara wa idh qulna hadhihi alqarya wa kulu fakulu minha ragad haythu shi'tum ragadan وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطه وادخلوا الباب سجدا وقولوا ku shiga kofar wannan garin a sunkuye kuma in kuna shiga din ku rinka cewa hitta hitta ay rabbana hatta hutta anna khatayana Allah ka kankare ayyuka zunuban mu daga gare mu amma a can suratul a'raf wa idh qila lahum uskunu hadhihi alqarya wa kulu minha haythu shi'tum wa qulu hittatun wadkhulu albaba sujjada a can sai ya akasa yace ku ce hitta kuma ku shiga kofar kuna masu su afsunkuye kaga idan da wawu tana buƙatar wawu tana nuni ga tartibi sai a ce qur'ani yayi tufka da warwara an ba umarni a can an zo an bada umarnin an akasa shi to babu wani akasi saboda wawu ba ta nufin tartibi saboda haka hatta a nan wajen ma to amma sai malaman shafi'a suka ce to mun ji duk da haka ne amma ya Allah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce nabda'u bima bada Allahu bihi inna safa wal marwa min sha'airillah eh, ai ce akai safa wal marwa in babu tartibi sai ka je ka fara tawafi ka fara sa'ayi daga marwa amma manzon Allah sai ya ce nabda'u bima bada Allahu bi baro fara da abin da Allah ya fara to haka nan ma wajen alwala nabda'u bima bada Allahu bi Allah ya fara da wanke fuska da shi zamu fara sannan sannan ya biyantar da da wanke hannu shine na biyu na uku shafar kai na hudu wanke fuska <laughs> wanke kafa kuma suka ce a cikin ayar akwai abin da yake nuni cewa akwai tartibi domin an sanya shafar kai tsakanin wanke gaɓoɓi guda biyu shafa tsakanin wanka guda biyu inda an da babu tartibi ai da sai kawai sai a ce fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wa arjulakum ila alka'bayn wamsahu bi ru'usikum inda babu tartibi sai a faɗa shikenan an hada wanda ake wankewa tare wanda ake shafa daban to amma da aka kutsa wanda ake shafa tsakanin abubuwa guda biyu da ake wankewa ya nuna cewa kenan sai an yi tartibi shi yasa aka kutsa shi a nan wajen wannan dai hujjar shafi'iyya ce in ka kula kuma kan cewa kowanne da nasa abin da sannan kuma suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin alwala akusa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tashi zai fara alwala ya fara wanke kafa eh, sannan ya je wanke fuska sannan ya wanke hannu sannan ya shafar kai duk wanda suka rawaito yarda annabi sallallahu alaihi wasallam yake alwala bi tartibi yake yi saboda haka suka tafi akan cewar tartibi din nan wajibi ne to shi yasa ba abin nan wata riwayar da aka ruwaito daga wajen Imam Malik saboda karfin wannan sabani yake cewa wanda ya alwala din da gangan ma'akusa eh, to mustahabi ne gare shi ya rama fil waqti wato bi ma'ana ya sake yin wannan sallar ma dama dai lokacin ta bai riga ya fita ba saboda abin nan karfin akwai karfin khilafi akwai karfin khilafa din a cikin wannan matsalar wallahu ta'ala a'lam wasu ila malik an tambayi imam malik an rajulin nasiya an yumadmida aw yastanfir aka tambayi imam malik kan mutumin da ya manta bai yi kuskure baki ba bai face ruwa daga ba hancinsa ba hatta sallah har sai da ya salla qala laysa alaihi an yu'ida salatahu ba wajibi ne ya saki sallarsa ba domin abin da ya bari sunna ne kenan wal yumadmid wal yastanfir ya kake kuskura bakinsa ya sake ya kuskura bakinsa ya faci hancinsa ma yastaqbilu in kana yuridu an yusalli ga sallar da za ta zo nan gaba in yana so ya yi sallah eh, in ya tashi zai wata sallar kawai sai ya zo ya kuskura bakinsa ya shakarwa in dai alwalar ta tana nan wannan ba sai ya sake yin su ba ba kuma sai ya sake wannan sallar sa ba wannan daya wannan ita ce hujjar da Imam Shafi wannan magana ta Imam Malik haka duk sauran da aka dukkan ba a taɓa samun wani daga cikin sahabbai ko wani daga cikin tabi'ai a daga wani daga cikin sahabbai ba ya ce duk wanda ya kuskura bakin duk wanda ya sallah bai kuskura ya alwala bai kuskura bakinsa ba ko bai yi shakar hanci ba bai shakarwa a hancinsa ba sannan yayi sallah sai ya rama wannan sallar ba wanda ya faɗi haka saboda akwai ijma'i na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin da yasa Imam Shafi'i yace wannan shine babban hujjarsa cewa kuskura baki da shakarwa a hanci sunna ne ba wajibi ba to kaga maganar Imam Malik ma ita ce ita ce daidai ita ce maganar da sauran sahabbai da aka rawaito ijma'in sahabbai akai wanda ya manta bai yi wannan sunnar ba bai ɗaya daga cikin wa'annan sunnonin ba ko ma wata daga cikin sunnonin alwala ba ba zai rama sallarsa ba sai dai mustahabbi ne in yazo zai amma in yazo zai sake yin wata sallar da wannan alwalar to yayi wannan sunnar kafin yayi sallar wa baraka ala abdihi wa rasuli nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ala kafin mu tashi akwai a sanarwa da aka nemi in janyo hankalin yan uwa ya zuwa gare ta shi ne cewa mun san dai masallatan nan dakunan Allah Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu a ɗaukaka su ta hanyar tsabtacewa da kula da su saboda wajen ibada idan mutum ya zo ya zo hankalinsa a nitse ya zo yana sha'awar shiga wajen ba ya zo Allah Allah yake ya fita ba shi yasa hikimar da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kenan a kyautata tsaftar tsaftace masallaci to hakika tsaftace masallacin nan da kula da kudin mai na janareta da ake saya abin a kullum mun san kuma yadda halin nefa ɗin nan yake a kullum a kullum a lalace a sai diesel galan biyar a sai fetur kuma wajen galan hudu a kullum saboda in aka yi sallah asuba za a bar janareta saboda masu zoma su yi zikiri har rana ta fito wannan zama na ibada kamar umar hajji da umra ne sannan aka yi sallar magariba ma yawa yawa in ba a karatu mutane suna zama su karatun alkur'ani to don haka kuma wannan masallacin babu wani wakafi da yake da shi in banda wa'annan kantunan wanda yake tuni abinda aka samu na kantunan ya shiga cikin karasa ginin masallacin eh, da masallatai gata ake musu gata ake musu yanzu muna ganin wani tafkeken gini da ake a maka a kusa da masallacin haram Wanda ya alwala domin karatun alkur'ani zai yi da wannan alwalar ko ba zai sallah da wannan alwalar ba malamai sun yi sabani akan wannan wanda sahihiyar magana wanda da shine malamin mu Sheikh Muhammad al muktar a shintiti Allah ya kiyaye shi ya tsare shi yake fatawa da shi shine cewa ba zai alwala da wannan ba zai sallah da wannan alwalar ba domin yayi alwala ne ba ya halatta ma kansa sallah ba ya yi wani abu wanda yake mustahabbi idan sallar ta mustahabbi ce zai iya yin sallah da ita amma in sallar farilla ce ba zai iya yin sallar farilla da ita ba shi yasa ake son idan mutum zai alwala ya ni ya yi ƙudurin ɗaukake ma kansa rashin tsarki ya sanya wannan shine niyyarsa ya zai yi wannan alwalan ne don ya tsarkake kansa in yi wannan niyyar da tsarkin nan zai halatta ma kansa karatun alkur'ani shi ne zai halatta masa yin ɗawafi shi zai halatta masa yin sallah ta nafila ko ta farilla da sauransu amma idan mutum ya ce ya yi wannan alwalan ne don ya yi karatun alkur'ani to karatun alkur'ani sunna ne hmm? don haka ba zai yi wani aiki na farilla da wannan alwalan ba sai dai aiki na sunna amma sauran malamai sun tafi akan cewa babu laifi dan ya in dai yayi alwalan ne don yin abin da aka sharɗanta tsarki gare shi wato idan ya zamanto cewar yana ganin zai yana mazhabarsa shine zai yi alwalan nan dan ya taba alqur'ani kuma sharadin taba alqur'ani shine tsarki to in wannan niyya ce zai iya yin sallah da wannan alwalar amma idan dan ya karatun alqur'ani ne karatun alqur'ani kuwa baya daga cikin sharadin karatun alqur'ani mutum yayi alwala bil ijma to wannan ba zai iya yin alwala da wannan ba a bisa kaulin wannan kauli wanda yake shine a malamanmu suke fatawa da shi wallahu ta'ala a'lam tana daga cikin shi ma abin da yake ya tabbata daga ayyukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su su wajen goma sha takwas amma cikakken bayani zai zo lokacin da zamu karatu masu alal kufain in Allah ya daba da dadewa ba a sunna da mustahabi ba su da bambanci a wajen yawa yawan malamai sunna a wajen fuqaha a ba su da bambanci wajen yawa yawan malamai a da tatsawu'i da mustahabbi da sunna da fadila da Raziba waɗannan dukkaninsu ma'ana ɗaya ne a mataban maliki ma'anarsu ɗaya ne amma wani lokaci ana bambancewa sunna shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi a aikace kuma ya bayyana shi mustahabbi kuwa fadila shine wanda yake shi bai yi ba amma ya kwadaitar a yi kamar yadda yake cewar ku yi sallah kafin sallan magariba amma shi ba a ruwaito yana sallah kafin magariba ba bayan kira sallah tsakanin kiran sallah da magariba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib ana uku yace liman sha'a to wannan mustahabi ne yayi umarni da shi amma ba a taba ruwaitowa yayi ba to suka suna bambancewa amma kaga kamar raka'atay al-fajr yayi umarni da shi ya ce ya faɗi falalarsa sannan kuma ya aikata a aikace ba ba taɓa ruwaito kan cewa ya barta ba ko a zaman gida ko a tafiya saboda haka wannan ita ce sunna wannan bambanci wajen malikiya ne su ne suke da bambanci tsakanin sunna kuma sunnar ma akwai mu'akka akwai sunna wajiba wadda ke ce mu'akkada akwai kuma sunna wanda ke ba wajiba ba to sannan kuma akwai kuma mustahabbi bayan kuma akwai mustahabbi akwai kuma tatawwu tatawwu shine wanda yake ba babu wani umarni da ya zo kan a yi shi a yadda yake amma mutum ya lizimta ma kansa kamar mutum ya lizimta ma kansa kan cewa kullum zai karanta subu'in alqur'ani ya zamanto duk mako ɗaya zai yi sauka kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar dai ya kudaitar kan ai wannan amma shi bai yi ba bai kuma ce bai kuma ce ayi a haka din ba ya dai bada zabi ne to idan mutum ya lazimta ma kansa wannan wannan shine ake nema wannan shine ake ce ma at-tatawwu wato abin da ya sanya ma kansa yayi wani ne wanda aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya dora min wani banda wa'annan abubuwan na wajibai na sallah guda biyar yace la illa an tatawwa sai dai in kayi tatawwu'i daga cikin tatawwu'i din shine abinda mutum zai dora ma kansa na ayyukan alkhairi wanda zai na'am al-istiraha mun taba amsa ta anan wajen wanda bai ji eh, wanda bai ji ya je ne mu kaset din kuma Allah idan muka zo cikin karatunmu a kitabu sala za mu sake maimaita ta insha Allah abinda ake nufi da salaf abinda ake nufi da salaf sune a magabata hmm? a magabata wanda suka riga mutum wucewa sune as-salaf salifu dahri ay madi dahr wato lokaci wanda ya wuce to abinda ake nufi da amma an yi ana amfani da su akan cewa magabata da kyakkyawan kwaikwayo wanda ake ganin su akan kyakkyawan tafarki kuma akan itlaqin su abinda ake nufi su ne ashabul quruni thalathatul mufaddala wanda suke a cikin karnin nan guda uku waɗanda yake zababbu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana falalarsu yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum mutane da suka fi kowaɗanne a bayan ƙasa su ne karnin da nake ciki su ne sahabbai sannan wanda suka zo bayan su su ne tabi'ai sannan wanda suka zo bayan su su ne tabi'u tabi'in to sai kuma wanda ya kasance akan tafarkin su na daga cikin malamai fuqahaul amsa domin waɗanda suka zo daga bayan su musamman malaman riwaya malaman hadith wanda suke sune fitattun malamai a garuruwa daban-daban wanda ba tabi'ai ba irin su imamu Shafi'i irin su imamu Abdurrahman ibn Mahdi irin su Imam Ahmad ibn Hanbal su wake ibn al-jarra da dai sauransu wanda suka zo har zuwa ga su imam al-bukhari da sauransu waɗannan dukkaninsu ana cewa akan tafarkin salaf suke don saboda sun yadda da cewa abinda salaf suka haɗu a kai shine hujja a cikin addini kuma ba sa fita daga cikin ijma'insu to duk wanda ku ya saba abinda magabatan nan ahlul quruni salatatul ula suka haɗu a kai ya saba ijma'insu to shine zai fada daga zai fita daga cikin mabiya salaf ya shiga cikin mabiya bid'a domin waɗannan su ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsarkake su in mutum ya bar hanyar su to ya fada hanyar yan bid'a na'am ai wanda yace ba ai ba za a tambayi wanda yana da abin nan wanda wanda wanda yake ganin wannan bai dace ba shi zai kawo dalili an yi ya kama ba ta da sallah ba hmm. ya zamanto wanda bai riga ya shigo masallacin ba ya zo ya ci gaba ya ba da sallah akwai abin da zai hana wannan wanda ya ce yake ganin akwai abin da zai hana shi ne zai kawo dalili hmm. wanda wato a dalil kana wanda yake tare da shi shine yake da dalil ba a riga an tada sallah ba kuma aka tada sallah shine cewa hususiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kawai an tada sallah ya zo liman ya koma baya manzan Allah ya ci gaba da sallah wannan ce hususiyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma an ba tada sallah ba ai ba iqama ba ta daga cikin in sallah iqama kamar kiran sallah ce ba ta daga cikin sharuɗan sallah ba ta daga cikin rukunnan sallah ba ta daga cikin sharuɗai da aka sallah za ta ko babu iqama ba ta riga ba riga an shiga cikin sallar ba don haka dan ya zamanto abinda yake abinda abin inda a ce an liman ya tsaya an yi kabbara harama na'ibi ya tsaya an yi kabbara harama sai liman ya zo sai ya tura na'ibi baya ya zo ya tsaya ba da sallah a to wannan shine ya zo da wani abu ma samina bihi min aba'in al-awwali ba sharadi bane sai liman ya tsaya a waje a gaban sau za a tada iqama uh, bilal ya kasance yana tada iqama tun kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya shigo masallaci yana tada iqama sannan ya zo ya shiga cikin sau shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu idan uqimatis sala fala taqumu hatta tarawni in aka in aka yi ikama kada ku miƙe har sai kun gani don wani lokaci ta yau a ikamar amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya jima kafin ya fito to in suka tsaya suna jiran fitowarsa wannan zai zama to akwai tsanani akwai tsanantawa a gare su saboda haka sai ce an tada ikama kada ku fito har sai kun ganni na har kada ku tashi har sai kun ganni saboda tausayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da shi ga al'umma hadisin ah, ya inganta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duniya ba za ta tashi ba har sai mutum ya wuzo wuce kabari ya turmuza fuskarsa a kan kabarin yana cewa ina ma a ce ni ne a cikin wannan kabari ba bashi ne yasa shi yake haka ba ba wani abu sai tsananin bala'i wato kafin duniya ta tashi za a zo a yi tsananin bala'i da tsananin musiba har sai mutum ya kasance ya yi burin a ce yana cikin abin nan yana cikin ƙasa hmm. wanda yake akwai abubuwa da suke shaida ga wannan hadisan a maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin abubuwa da za su zo na canzawar addini wanda yake cewa in wannan abin ya faru fa batinul ardi khairun min zahiriha cikin ƙasa ya fi bayan ta alkhairi a lokacin Allah ya shi mu ne daga cikin tawabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bai taba zaman dirshan ba in zai ci abinci in ya tashi zama yayin da yake zama a tsugune yake cin abincinsa ba baya zama zaman dirshin ya harɗe ya bararraje in zai ci abinci wani daga cikin tawadu'unsa da rashin wato kwaɗayin abin duniya na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma baya nuna kan cewa idan mutum ya zauna ya ci abinci ya saba ma Allah bai yi dai sunna ba sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mutum ya koyi da shi a cikin irin waɗannan abubuwa domin ba ayyuka ne wanda suke na ɗabi'a ba ayyuka ne waɗanda suke na kusanta na kyakkyawar ɗabi'a na kyakkyawar halatayya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya cika su kamar yadda Allah ya aiko shi ni tambayka akwai wani zai tambaya karatun wancan makon an yi bayanin cewa kuskura baki da kuma shakarwa da facewa ba wajibi bane amma kuma ga hadith ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan cewar idan mutum ya tashi yin alwala da umarni da wannan man istajma man tawadda'a falyastanfir wanda ya alwala ya face ruwa madmada bai zo a wannan hadisin ba amma ya zo a wani hadisin almadmadatu min alwudu alladhi la budda minhu to a to menene yasa malamai bayan ga umarni ya zo kuma zahirin umarni yana nuni ne yana yana nuni kan cewa abin wajibi ne me yasa malamai suka tafi akan cewa mustahabbi abin da yasa kamar yanda abin magana wadda take mafi inganci akan wannan shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ijma'in sahabbai kan cewa ba a taba samun wani daga cikin sahabbai ya ce duk wanda ya alwala bai yi kuskure bakinsa ba ko bai shakarwa ba yayi sallah wannan sallar ta baci hmm. shine imamu shafi abin da yake kenan ke babu wani abin da yake babu wani dalili mai karfi da yake nuna cewa madmada da istinshaq ba wajibi bane illa cewar bai san wanda ya taɓa ɓata alwalar wani wanda bai yi su ba yace sallah ya ɓata alwalarsa da sallarsa da wannan ba wannan sarifi ne daga wannan umarnin cewa kar kai wani abu gobe sai ka kada ka ce za ka yi wani abu sai ka sai ka ce insha Allah eh shine ma'ana kada ka ce za ka yi wani abu nan gaba sai ka ce insha Allah in ka ce insha Allah ko rantsuwa ce kai ka ce wallahi gobe gobe zan je waje kaza ko kuma wallahi gobe zan yi azumi kace insha Allah amma da nufin istisna'i to rantsuwa bata kudura ba idan ka idan ka shigari din baka yi azumi ba ba za ka yi kafara ba na'am wai ya halatta mutum ya bi dan duba ko dan tsubbu sallah ai dan tsubbu me yin tsubbu me yin tsubbu da me yin duba dukkaninsu wanda duk suke da abin nan da yin da'awar suna nemo gaibu daga wannan wannan sun riga sun warware imaninsu sun warware imaninsu sai dai idan ba su sani ba ne ba su san cewa hukuncin wannan ba ne ko kuma suna da awar kan cewar suna da wata shubha hmm. akwai waɗansu da suke da shubha kamar masu buga ƙasa suna da shubhar cewa abin nan cewa akwai annabi daga cikin annabawan Allah da yake bugun ƙasa saboda haka suna ganin wannan baya daga cikin abin nan kutsawa cikin gai to in yana da wannan shubuhan ne to shine za ka yi masa uzuri sai eh, ka tabbatar masa da hujja amma in ba haka in ba shi da wata shubuha kuma yake yi to wannan ya imanin sa ya warware kuma bai halatta abi shi sallah ba Allah ta'ala a'lam wani abu da ya zo cewa mutum zai faɗa tsakanin zaman hudu ba na liman illa akwai malaman da suke ganin cewa sa'ad da ake amsa addu'a ranar juma'a daga lokacin da liman ya hau mimbari ne har ya sauko to don haka su kuma babu lokaci da mutum zai yi magana in ba tsakanin hudubar ba tun da liman yana hudu ba ba za ka yi magana ba an halatta maka dai kai in ya kira suna annabi sallallahu alaihi wasallam kai salati gare shi amma ba za ka yi wata magana ba to don haka kenan mutum bai samu wannan amfanin wannan lokacin ba sai liman ne kawai da abin da ya ga dama ya addu'a wataƙila kuma ya addu'a kai abin da yake damun ka ba shi liman zai roƙa ba to saboda haka sai mutane suke amfani da wannan lokacin zaman tsakanin kiran sallah a tsakanin hudu ba guda biyu su yi addu'a a baya daga cikin sunna mutum ya daga hannunsa in zai dan ba a ruwaito sahabbai suna yi ba eh, kamar yadda baya daga cikin sunnar in liman yana kan mimbari yana hudu ba in ya zo lokacin da zai addu'a ya daga hannunsa wataran wani wataran marwan ya wataran abdulmalik ibn marwan ya abdulmalik ibn marwan ne ya daga hannunsa akan mimbari yana addu'a abu sa'id al-khudri sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya Allah ya bakanta waɗannan hannuwan guda biyu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya ba abin da yake in dai zai addu'a akan mimbari sai dai ya daga hannu sai dai ya nuni da hannunsa haka hmm. amma baya daga hannunsa sai dai idan ya amma ya zo idan roƙon ruwa ne akan mimbari annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannunsa dan haka babu wani hadisi da ya zo cewa wannan wajen wajen addu'a ne illa abinda aka ruwaito na kan cewa lokaci ijtihadi ne kuma amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace ranar juma'a akwai wata sa'a da Allah yake amsar addu'a wanda mafi karfin magana shine cewa wannan sa'ar daga sallar daga bayan sallar la'asar ne zuwa ga zuwa zuwa abin nan faduwar rana zuwa magariba mutum ya zauna a masallaci yana jiran sallah hmm. to amma waɗansu sun ce tsakanin hawan liman mimbari ne da har a gama da har ya sako daga kan mimbari ranar juma'a to don haka sai suke yin sai mutane suke yi addu'a tsakanin wannan zaman wallahu ta'ala a'lam kamata in dai har yana karɓar sadaka yana ciyar baya cin sadakar yake bama wani ya nuna cewa ba shi da buƙatar sadaka na haka bai halatta ya karɓi sadaka ba in kuma ya karɓa ɗin to yana karɓar ma kansa abin da zai cuce shi ne don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sadaka ba ta halatta ga mawadaci ba kuma ta halatta ga wanda yake mai karfi wanda yake zai je ya nemi abin da zai ci to kaga wannan tunda har in aka bashi sadakar bawa wani yake ya nuna cewa mawadaci ne shi dan aka sadaka ba ta halatta gare shi ba bar wa'ancan su du su an su tambaye su tsarki da hoge to ai tsarkin hoge kamar tsarki yake da da ruwa sai dai tsarkin ruwan ya fi falala amma ya tsarkake shi ba kuma ba sharaɗi ba ne cewa idan mutum ya tsarkin hoge duk lokacin da ya samu ruwa sai ya sake wanke wannan najasa ba sharaɗi ba ne ya dai fi kyau idan mutum zai yi na'am kai kuma taka Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin khilafancin sayyidina Umar to Allahumma salli to tambaya kai ce ta karshe tsallake masallacin da yake kusa da shi ya je wani masallaci bar masallaci don wata falala don kawo yawan jama'a don ko yawan jama'a ko kuma don yana tasirantuwa alal misali da karatun limamin fiye da yadda yake tasirantuwa da karatun wani in dai akwai wani dalili wanda yake wanda yake wanda yake shari'a ta da shi babu laifi amma babu wani dalili bai kamata ya haka ba to Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله, واجعله, واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين